wata ran an zo irin sauka alkur'anin nan sai aka zo da manyan 'yan siyasa da manyan mutane sai kowa zo na kan kujera su kuma hafizan sai aka aje su a ƙasa haka kuke yi alarama ko wallahi da wani babban mutum ya zo sai ya ce kai amma fa ba mai adalci ba waɗannan duk sun haddace qur'ani wani ko fatiha ce bai iya sosai ba amma yace yace kai mu sauka ƙasa yaran mahaddatan qur'anin su dawo sama ko kuma a dauke kujerun gaba ɗaya kowa zauna a ƙasa. an gayyaci taro gidan gwamnati manyan 'yan siyasa sun hau kujeru alaramomi kuma an zube sa ƙasa to tun daga na nuna ma ba girmama alƙur'anin ba ku da ba ku da hadda kun hau kujera masu haddan kun zube sa ƙasa kuma kun cewa addu'a za su yi Allah ya amsa tun anan kun nuna kuma ku zube a ƙasa ko a sa kujeru gaba ɗaya kowa ya zauna ko kuma kowa ya dawo ƙasa ne tawadu'u da cewa ana neman Allah ya amsa addu'a irin waɗannan abubuwa suna nan ba a girmama musulunci ba a girmama qur'ani ba a girmama hadisi to fa ba inda za a je in kuma Allah ya fushi ya ga Qur'anin kuna bayar da shi kuna bayar da shi aikin ya gagara karantawa ta gagara kimanta masu shi ya gagara makarantun an wulakantar da su ana kama mahaddatan ana dukan su ana korar su ana cewa su ne marasa aikin su suka kawo kazanta a gari da da cinkoso da rashin aikin yi da barace barace da kaza duk aka watsa in Allah ya fushi ya dauke Qur'anin sa kuma daga nan ko tuba kai ba za ka ba wata rin za a bude Qur'anin ma ba komai a rubuce to da aka mu jawo alqur'ani jikin mu shine darajar mu shine daukakar